بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya mun sake haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na masjid bilal da yake kasuwar singa a kano domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a jiya mun tsaya aya ta ashirin da tara yau za mu tashi aya ta talatin na? ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ما لم تفسير سنة شوى دي عندك جوى إذ a ka'ida ta tafsirin alkur'ani ma'ana ka tuna lokacin da ubangijinka ya ce wa mala'iku inni da'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya wani khalifa wanda zai khalifance ni ya zama wakili na a bayan ƙasa sai dai wato ita iz ɗin tana da hali kala idan iz an haɗa ta da mustaqbali ne to ma'anarta tana nufin madi misali wa iz yamkuru bika alladhina kafaru kaga iz sannan ga fi'ili mudari'i ko mustaqbali yamkuru wannan ma'anarta yana nufin madi ne ma'ana wa iz makaru fatan gano nan amma idan iza ce ita kuma wato tana zuwa ne tare da madi koyaushe idza ana hada ta da fi'ili mazi fi'ili mazi shine abu ya riga ya wuce to amma idan da idza da mazi suka hadu to shi kuma yana nufin abun bai zo ba misali fa idza ja'at ad-dammatul kubra kaga yanzu ga idza ga ja'at ja'at ta zo kenan wa idza fa idza ja'at as-safa ko fa idza ja'at ad-dammatul kubra amma duk wannan me yake nufi mustaqbali idan suka zo saboda ba su zo ba har yanzu tare da cewa fi'ilin mazi to malamai suna cewa me khalifa din nan khalifa ala wazan fa'il amma bi ma'ana fa'il ta din ta mubalagha inni ja'ilun fil ard khalifa fa'il bi ma'ana fa'il bi ma'ana khalif fa din mubalagha inni ja'ilun fil ard khalif yani khalifa alladhi yakhlufuni wanda zai wakilce ni a bayan kasa mustakhlifun عن الله fi وجل في إجراء الأحكام وتنفيذ الأوامر الربانية zan sanya wani halifa a bayan ƙasa wanda zai wakilce ni abubuwan da nake so a yi to shi zai wuce gaba ya ga an duk abinda na umarta a rika shi zai tabbatar an zartar da su wannan shi ne khalifa qalu mala'iku da suka ji wannan sai suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha shin ya ubangiji yanzu ka sa a bayan ƙasa man yufsidu fiha wanda zai rika barna a bayan ƙasa wa yasfiku dima daga cikin barnar da zai rika yi zai rika zubar da jini dan me ba za ka sa daga cikin mu ba alhali wa nahnu nusabbihu bihamdi mu anda mu ka zaba mu ai abinda zamu rika yi shine muna yin tasbihi ne bihamdika tare da gode maka wa nuqaddisu laka muna tsarkake sunanka ashe in akwai wani wanda ya kamata a sa shi khalifa to da cikin mu ne kamata ya umarni qala inni a'lamu ma la ta'lamun ubangiji ya ce ni na san abin da ku sani ba saboda na san daga cikin kuɗin nan da kuke cewa kuna biyayya gaba ɗayan ku akwai wani wanda ba shi da biyayya wannan ku shine iblis ko kuma inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abubuwa na maslahar da hakan zai haifar wanda ku a yanzu ba hango haka din ba Eh, malaman tafsiri suna cewa babu shakka wannan aya tana nuni zuwa ga mahimmancin neman shawara idan ubangiji da girmansa da ɗaukakarsa da izzarsa jalla jalalu amma duk da haka da zai yi abu ya rika shawartar mala'iku ni ja'ilun fil ardi khalifa inda ya ga dama da kawai sai dai su ji an halicci mutane a bayan ƙasa kawai in sun leƙa su ciya ubangiji me ya faru ya maka kaita to ina ruwanka abinda na ga dama shi nake kawai eh, to amma dan a nuna mahimmancin shawara sai ubangiji ya shawarce su cewa zan sa mutum a bayan ƙasa khalifa me kuke gani wannan ya sanar da su ne isti'laman su kuma suka ce ala sabili ta'ajjal ataj'alu fiha ka sa a cikin ta wanda zai kaza da kaza to allama adama al-asma'a kullaha a takaice ubangiji ya riga zartar da sa cewa sai ya sa wannan khalifan a bayan ƙasa wannan kuma shine annabi adam ya sanya shi kafin ya sanya shi ɗan kai sai ya bi wasu hanyoyi waɗanda za su tabbatar da cancantar annabi adam cewa ai lalle shi ne ya dace a ba su ɗin ba da ya tashi sai ya jarabce su abin ya zama kamar a dalilin jarabawa inda haka kawai ya sa annabi adam ɗin ba tare da ya yi wata jarabawa annabi adam ɗin ya ci ba su da to da za su ga wato da za su rika ja da cancantar adam din to amma duk lokacin da wani yake ja da kai to ka yi wani abin da zai fidda masa da shakku na cewa ka cancanta abu kai ko dai ka fi a fili wata wani abu a fili ya bayyana cewa wannan matsayin ka dace da shi fiye da shi a dalilin kaza da kaza ko wata ka ta fili wacce bai isa ja da ita ba ko kuma wani ilimi wanda kuma a nan ilimin aka amfani da shi aka fifita annabi adam akan sauran mala'ikun wannan kuma shine dalilin da yasa suka miƙa wuya nabi adam Allah subhanahu wataala Allah yake cewa wa allama adam al asma'a kullaha Allah subhanahu wataala sai ya sanar da annabi adam al asma sunayen abubuwa abubuwan nan ana cewa na komai abinda Allah subhanahu wataala ya kaddaro zai halittu annabi adam Allah sai da ya sanar da shi kullaha gaba dayanta ثم عرضهم على الملائكة saboda a cikin abubuwan nan akwai masu rai akwai marasa rai ga san abu mai rai misali in dai na jam'i ne na uqala to an tashi nuni da shi da bihim za a ci dan za a yi ishara da sai a ce thumma aradahum saboda taghriban a ciki akwai masu rai akwai marasa rai akwai sunan gidaje sunan dabbobi sunan mutane to kaga yanzu mutane masu rai ne kuma uqala to da sai a ce thumma aradahum ala al thumma aradaha kai thumma aradaha ubangiji ya ce aradahum taqriban saboda akwai abubuwa masu rai amma tun da yace wa allama adama al asma'a kullaha to da yakin sai a ce thumma aradaha ita dai al an gane ala mala'ikati ga mala'iku فقال أنبئوني سيتشك بان الأباري بأسماء هؤلاء sunayen wa'annan abubuwan to ga nan ku ku gaya mun sunayen su in kuntum sadiqina an dai ku a cikin abin da kuke rayawa na cewa kun fa annabi adam dacewa da ya zama shine khalifa ta a bayan ƙasa to yanzu ku gaya mun sunayen wa'annan abubuwan nabi adam Allah subhanahu wataala shi ya riga ya sanar shi saboda haka shi ya riga ya samu ansa kamar a ce za a jarabawa ne ka samu likeji kaga yanzu kawai kowa sai dai ta kallon sa kawai no da kai kana da ansa in ya so man za a jarabar gobe za ka iya ka kai baccin ka kawai da safe ka dan karanta wuraren da za a yi ka fito kawai kana fuskar shanu kana harbin iska to amma yanzu shi annabi adam an riga an sanar da shi wannan amma bai nuna komai ba aka ce mala'iku to ko yanzu wayannan abubuwan ga sunan an bujiro da su ku bani sunan su mana in kuntum sadiqina an dai a cikin abin da kuke rayawa na cewa kun fi annabi adam cancanta gaskiya ne to ga sunan ga ku gashi qalu da suka kalla suka buga suka hanga suka kalla su dai subhanaka la ilma lana sarki ya tabbata gare ka ba mu san wayannan abubuwan ba mu san su ba la ilma lana ba mu da wani ilimi akan wayannan abubuwan da kai nuna mana illa ma 'allamtana an ka ga mun san wani abu to sai abin da ka sanar da mu ne kai sai abin da ka sanar da mu amma mu ba mu san komai ba muna ba ina cewa an sanar da annabi adam sunayen komai da ka sani ba ma sunayen abubuwa ba har ma ya rika gaba ɗaya duk ya san su kuma wancan hadisin wanda ake cewa wa allama adam al-asma kullaha hatta al-qas'ata wal qusay'a misali ya nuna wato fadin yanda Allah subhanahu ta'ala da iliminsa na zaibi da cewa ya san me zai faru da duk abin da zai faru tare da cewa a lokacin ba a yi shi ba amma sai aka sanar da annabi adam sai ga shi to so kuma mala'iku bai san sunansu kuma ko kai ne yanzu an baccin ka san mota misali ko ka san shimfiɗa ko ka san tabarma ko ka san gida ka san sunan gida ne saboda ka tashi ka ji kawai ana cewa gida shine dalili mota kawai kana kiranta da mota ne saboda ka ji ana faɗa amma da ba ka taɓa ganin mota ba yau kawai aka kawo mota aka kawo ta a ta irin zamanin nan ne sanda idan an ga bature ya wuce a mota wancan zai tafi da gudu ya je gida ya ɗauko ƙwarya ya zo inda motar ta tawo ya zo ya rufe wurin ya zo yana kiran jama'a cewa shi ya ga inda bature ya wuce mai hujja ga ma sawun motarsa to da irin wannan zamanin ne kaga ai yanzu a ce ka san sunan mota ma wannan ba'i ba zai yi shi ta da yanda mutum yake ganin cewa kamar jarabawar mai sauki ce a'a irin abin nan ne sahabin mumtani abu ne mai sauki kuma mai wuya ta da sauki jarabawar amma ta da wuya saukin ta shine kamar kana ganin sunayen wasu abu to me da sunan abu ba a'a tana da wuya kai da kake ganin tana da sauki saboda ah, kai ka riga ka san su ne masha annabi adam Allah ya sanar da su ya sanar da shi sunan waɗannan abubuwan su kuma mala'iku ba su san su ba shi isa suka yi musu wuya na ya adamu to ubangiji yake cewa ya adamu to yanzu adamu mun baka gari tunda su sun kasa yanzu fili ga mu kara gode da wannan فهرس بني على التخصيص لا تلم فنائل مثل الشيء Kennedy ne sai ya faɗi kawai ya suma laysa yanbutu sibu bihi maqasid man arsa duk wanda kake so to zaka same shi a makasa an kana da ilimi manan kana da ilimi zaka iya kai kowa ƙasa ce to amma duk da wannan yake cewa ni na ga ja'alta mala ka sanya dukiya fauqa ilmi zulman ka dora dukiya fiye da ilimi. <laughs> bincike dama uh, wuta da ruwa wannan ba wani abu bane da lab laboratory duk wannan da library duk wannan ba matsala ba don ka tattara da kuma irin malaman irin rubutun da suke a journal na duniya to wannan shi ake tattara shi yasa zaka ta jin jami'o'in su su ne a sama namu kuma su ne a ƙasa amma ba wani dalili bane kawai mu mun rena ilimi kuma har yanzu wato Harvard University wacce har yanzu ba za ka samu ta wuce na ɗaya ba ko na biyu a nan take ta rawa sau kullum aka fitar da rankin za ka je ta ɗaya ta biyu da ba ta masa kowa daga ta ɗaya amma me dalili wajen 25 billion dollars take wa dala biliyan 25 take warewa ilimi dala biliyan 25 wannan ya fi bajet ɗan rabin ƙasashen afirka gaba ake warewa jami'a saboda haka eh tabbas akwai dadewar jami'o'i a ce wancan jami'a ta shekara 200 300 wannan dalili ne amma ba ne kadai dalili sun cire ananiya sun cire san kai da su kashe kuɗi akan akan su da iyalansu da gidajensu da motocin da suke hawa a'a sai dai a jami'o'i da kuma harkar lafiya anan suke kashe kuɗinsu. su domin al'aqalul eh, asali fil jism asali hankali mai kyau to ba zai amfani ba sai a cikin jiki mai kyau yake to muddin hankali mai kyau ya shiga cikin jiki mai kyau to tabbas za a samu kuma ilimi mai kyau to kuma shi ilimi mai kyau idan an same shi to shine zaka ga al'umma a tana ci gaba yanzu a Manchester akwai wani akwai wani professor a lokacin Alan Gilbert wanda shine vice chancellor shi professor ne na creative thinking creative thinking shine wato yanda zaka rika tunani mai kyau ka rika kage kage shi Alan Gilbert ya ɗauko shi shine profesa yanzu ya mutu shine shugaban jami'a lokacin aka ɗauko shi ya ce shi abin da yake karantarwa darajar abin da zai karantar ya fi ƙarfin a rika bashi salari shi ya fi ƙarfin ya rika aikin albashi sai dai a rika biyansa da awa awa a haka ake biyan aka rika biyansa wato 3000 pounds per hour nawa ne fan dubu uku na ingila duk fan dubu ɗaya yanzu wajen naira dubu ɗari shida ba haka ba ne to so uku wajen 1.8 million per hour saboda sun san darajar ilimi an zo wasu za su yi protesting suna cewa ba su yarda ba su ya za a rika biyan su duk wata ga wani ana biyan sa awa awa a zuwa bincika aka kwankwasa aka ji ya dace aka kyale shi aka ci gaba da biyan sa fa awa bature lafiya ne mai yau saboda haka shi dai dalilin da yasa mu mun wulakanta ilimi su kuma sun rike shi kuma al'ummar mu ba za ta ci gaba ba har sai lokacin da ta dawo ta rika mutunta ilimi daga lokacin da muka yadda ilimi ya fi komai to tabbas a lokacin ne al'umma za ta ci gaba amma abubuwa da yawa wanda za ta rika buge gwiwa ethic da moral mutunci da tarbiyya da daraja da asali duk sun gushe yanzu kawai mai gare ka in taro aka je ba wanda zai damu daga wani gida kake ko waye babanka ko mai asalinka a'a waye kai kawai me ka mallaka ne magana wannan kuma shi wannan shi ne wato primordial capitalist thinking tunani ne na yan jari hujja wanda wannan kuma shi ne ya bata duniya gaba ɗayan ta ba duniyar musulmi ba har duniya arna ɗin wannan suna kuka da shi saboda wannan tunanin shi ne lalata ya sa har kullum yanzu kowa sai dai ya rika duban me zai samu ya cire ɗabi'a ya cire mutunci ya cire sharaf da taku yanzu kawai mu da amsa saboda haka asalin abu Allah subhanahu wataala shi ya fifita annabi Adam da ilimi kuma wannan shine dalilin da yasa mala'iku suka miƙa wuya qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim yace ba su labarin sunayen wayannan abubuwan falamma anba'ahum bi asma'ihim lokacin da ya gaya musu sunayen wayannan abubuwan qala alam aqul lakum ubangiji yace shin ban gaya muku ba inni a'lamu ghaiba samawati wal ard ai ma na san gaibu na san abin da zai faru na san kun ga irin ta ba ga irin ta na ai ma na gaya muku wa alam ma tubduna na san abin da kuke bayyana na cewa eh, a taj'alu fiha man yafsidu fiha wa yasfiku dima wa ma kuntum taktumun da abin da kuke boyewa irin abin da wani daga cikin ku yake boyewa kuma idan na bada umarni ma nan gaba ba zai ba sai ce wa tuna lokacin da ƙulna lil mala'ikati muka cewa in ji ubangiji muka cewa mala'iku usjudu li adam ku yi sujjada ga annabi adam wannan kwaya ya biyo bayan bayyanar darajar annabi adam a fili da kuma an tambaye su abu sun kasa annabi adam shi ya faɗa babu shakka ya cancanci a girmama shi girmamawar ne aka ce su faɗa su gaida shi fasajadu sai suka biyayya gaba ɗayansu suka yi masa sujada irin ta gaisuwa illa iblisa babu wanda yaƙi face iblis aba shine wasu wastakbara saboda ya girman kai wa kana minal kafirina shi dama can wato akwai sha'iba ta kafirci tare da shi akwai wani nau'i na kafirci da wa ni'imar ubangiji saboda da yana daga cikin ah, wato masu daraja wasu ma sun ce yana daga cikin shugabannin kana anan fara an kana laysa ala babiha anan saboda yaƙin sujada sara min al-kafirin sai zama daga cikin kafirin ubangiji ya ce wa kulna ya adamu sukun anta to yanzu tunda ya ki yin sujada za mu ji me zai same shi amma yanzu shi annabi adam farko girmamawa kala kala ce ta biyo bayan wannan girmamawa ta farko dai saboda iliminsa da kuma dan ya zama khalifan a bayan ƙasa shine sai Allah ta za mu shige ta ranar kiyama ذلك خير أم جنة القلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا آه، ابن القيم أتكم مفتاه العلامة ابن القيم أتكم مفتاه دار السعادة ياكو أفرق فرق الليتاف ياكو هجودي ديوا دسابان مالمي أكن wannan aljannar da aka shigar da Adam ita ce aljanna da za a shiga wanda bai fita wa Allah ya yi masa biyayya cewa wannan aljannar da aka shigar da adam ba ita bace saboda dalilai da yawa daga cikin dalilan shine wanda na fara faɗa yanzu saboda waccan duk wanda ya shige ta ba zai fita ba wannan kuma annabi adam ya shiga ya fita saboda haka ba ita bace sannan suna ganin ya kawo hujjojin malamai da suke ganin ita wannan aljannar a duniya take a duniya take ba a lahira take ba kuma ba ma a sama take ba saboda ubangiji da zai sa annabi adam ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa Sai waye a bayan ƙasa zan sa khalifa khalifan kuma shine annabi adam kuma ya sa shi da ya sa shi ina a aljanna saboda haka wannan aljannan a ƙasa wasu suna cewa a to me dalilin da ya ce ihbitu ba'dukum li ba'dhin adu ku sauka daga cikin ta sauka ai san abu a sama ne za a zanguru ci a ai ba la yustab'ad ba wani mamaki cewa akan wani tudu take ko akan wani dutse idan lokacin da suka wato ya abinda ya fusata ubangiji ya ce su fita idan sun sauko daga kanta gidaje nawa ne masu mulki nawa ne suke yin gidaje a akan a akan dutse an ka isa akan dutse kake gina yanzu in ka je madina gidan sarki ai akan dutse yake akan dutse yake gidan sarki fahad a wancan lokacin akan dutse yake yana nan ya zagaye jami'a sarki ne idan ya zo a nan yake goma ƙarfe sai ma ya akan dutse yake a sama yake idan zai sauka ai sauka zai kasa ihbitu za a ce kenan in an ce ihbitu ba dole sai abin da yake can sama ba a'a ko da akan dutse ne aka sauka kasa shi ma ihbitu ne ihbitu baya nuna cewa dole a can sama take ubangiji ya ce walakun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi ku sauka daga cikin wannan aljannar idan kuka sauka daga cikinta kuka tafi ku je ku da ku a bayan ƙasa tukunna ku ji me ake ji sannan ne za ku gane a wannan ni'imar da muka yi muku lalle mun muku ni'ima ana cewa la ahada yudriku qimatan ni'ima hatta yaqidaha ba wanda zai gane kimar ni'ima ni'imar da ubangiji ya masa sai lokacin da ya rasa ni'imar da lokacin da zai gane kimar idan mutum yana da ido ba zai gane muhimmancin ido ba sai lokacin نعم ya ce shaidan azallahuma ko azalahuma ya nesantar da su daga yayi abin da zai sa ta bar wannan ni'imar ta aljanna fa akhrajahuma mimma kana fi ya fitar da su daga cikin abin da suke ciki wa qulna habitu ba'dukum li ba'din aduwwa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin muka ce ku fita daga cikin wannan ni'ima ku koma ƙasa sannan anan kuna da matabbata wa mata'un za ku ji daɗi zuwa wani lokaci to a lokacin sai Allah ya kinsa wa annabi Adam wasu kalmomi da zai yi domin ya tuba domin tabbas wannan abin da ya kuskure ne talaqa adam min rabbih kalimatin sai ya haɗu da wasu kalmomi daga wajen ubangijinsa Allah ya kinsa masa wasu kalmomi ya haɗu da shi an ce a tsarikin misali ya yi istiqbalinta ya ne talaqafaha ya haɗu da ita ne an tsarikin wahayi ko dai ilhama ce ubangiji ya masa ko wani abu mai kama da wannan cewa ga abin da ya kamata ya ci rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya ubangiji mun zalunci kawunan wa illam taghfir idan baka yi mana ghafara ba wa tarhamna baka ji kanmu ba lanakunanna minal khasirin lalle wato zamu kasance cikin tabuku wayannan sune kalmomin da annabi adam ya hadu da shi laqad min rabbih kalimatin ko kuma fatalaqa adama min rabbih kalimatun a dai abinan a dai qira'a wato wasu kalmomin su ne suka hadu da annabi adam wayannan kalmomin kuma su ne wa'annan قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون أعراف كنا وفيها تموتون ومنها تخرجون ومن يجد يا كربي توبانسو أما أكتتو أما جد هكذا بلا مكياليكو ku sauka ihbiqu minha jami'an ku sauka daga cikinta wato ba a bari a kwashe daidai bai ma ya tayanna kun minni huda ku sauka ku koma yanzu za ku koma rayuwa ta wahala rayuwa ta cin abinci rayuwa ta fita a ji a nemo abinci rayuwa dai ta fafutuka kawai wanda da duk ba ruwan ku da ba'dukum li ba'din fa ma tayannakum minni hudan idan shari'a ta zo muku ma'ana ƴaƴan ku kenan da zuriyar ku yanzu ku je can ku ta haihuwa ibn al-qayyim ya kawo hikimomi da yawa wanda su ne dalilin da ya sama annabi adam ya ci wannan bishiyar har aka sauko da shi ƙasa domin a zo a yi ta haihuwar ma'anan a samu nagari a samu wanda ba nagari ba a samu yan aljanna a samu yan wuta yanzu inda a cikin aljanna na ba adam yake bai ci wannan bishiyar ba da anan za a yi ta haihuwar mu kenan to shikenan kaga yanzu ba buƙatar yanzu da tsarin duniya ma gaba ɗaya rikice kenan da ba sai an aiko manzanni ba da kowa ta kai masa kowa ya sha kowa ya ci bilis tsarin kuma ba haka yake ba akwai tsarin za a tau za a halicci mutum ya zo a turo masa da manzanni idan ya bi sai shiga aljanna in ya kuskure kuma ya shiga wuta faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim duk wanda ya bi shari'ar da ta zo masa daga wuri na a hanyar manzanni na to wannan fala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma wato ba za su yi bakin cikin abin da za su haɗu da shi ba na sakamako a lahira in dai mutum ya amma wallazi na kafar amma duk wanda manzanni na suka zo masa ma'ana bayan kun koma duniya kun haihu ƴaƴan naku suka kafirci suka ƙaryata ayoyinmu wa'annan kan ula'ika ashabun nari su su ne wato ƴan wuta kuma suna daga cikin dalilan ma da yasa ku kuka fita daga nan don domin a samu irin sama kuka fita kun fiha khalidun kuma za su dawwama a cikin wannan wuta din wannan kuma shine dalilin da yasa muka mai da ku duniya domin a samu rayuwa ta fafutuka a samu fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir Allah ya sanya mu daga cikin aljanna Allah ya kare mu daga wuta اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين